يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar mana 22 ga watan ramadan hijira 1443 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 23 ga watan hudu shekara ta 2022 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na zamzam a wannan wata na ramadana mai albarka in ba manta ba muna cikin suratu hud har yau ba mu kare ta ba a jiya mun tsaya ƙarshen ayata tasa'in da biyar a yau za mu tsora kan ayata tasa'in da shida akwai tambayoyi da wani ɗan uwa tun ranar ya yi tambayar ban karanta ta ba yake cewa a abin yake cewa ga sha rubuce halin tambaya ta ita ce duk sunayen annabawa da manzanni suna da daɗi kuma suna da ma'ana mai kyau amma shi annabi ludu sunansa ya yi daidai da alfasha da mutanensa suke aikatawa shin yana da wani sunan ne ko sunansa kenan tambayar da yake na uwa to annabi ludu sunansa ba shi ne sunan alfashar da mutanensa suke ba shi sunan shi luɗu kuma sunan yana da ma'ana ma'anarsa daga ainihin wato ainihin wanda yake ake wato yake tsananin sosan kamar harkaci ya ɗamfara da wanda yake so domin latsa a matsalar shi a larabci shine ainihin wato lasaka ko kuma wato ainihin abin da ya je fare da abu shine ma'anar latsa shi annabi luɗu kun san Babba annabi ibrahim baffan sani mahaifinsa dan uwan annabi ibrahim ne ko kasancewa ya yi imani da abin da aka saukama da annabi ibrahim yana tare da shi sai zama annabi ibrahim yana son shi sosai shi ma yana sa annabi ibrahim to wannan shi yasa sai ya sami wannan sunan ludu haka sunan shi kenan tun kafin a san za a aika shi zuwa wannan gari da suke alwaki kalmar luwaɗi daban kalmar kuma luɗu daban ana fata an fahimta ma'auninsa a larabci ba ɗaya ba ne ba kuma abu guda suke nishi ba sannan su kuma ce alfashar da suke yi sunanta kenan alfasha mummuna alfasha saboda haka sunansa bai da alaƙa da alfashar da suke yi kuma ba a jingina mai saboda abin da ma aka ce shi za a aika shi ne wato zuwa ga ainihin mutanen nan ko wato abin nan ƙaumu lo'e mutanen annabi lo'e shi kun san ba cikinsu yake ba tura shi aka zuwa garin ya masu wa'azi ya hana su wannan alfasha kuma ya hana su shirka saboda haka wato ainihin mutanen annabi lo'e da ake cewa an aika shi ne ya zama manzo cikinsu amma alfasha da suke ba ta da alaƙa da sunansa an gane da kyau wannan shi ne bayanin da malamai suka yi shi ko ɗayan tambaya yake yi wato kenan kada mutum ya muna na sunan ya kuma ɗauka suna ne mara kyau shi ko wannan tambaya ya cewa wai malam a zina don Allah ya ake yin niyyar sallar yamun laili yamun laili yake tambaya ake niyyarta yamun laili salloli ne na nafila kamar da sauran salloli suke kuma niyya duka ɗaya ce kowace sallah in ka tashi za ka yi za ka za ka ƙudiri niyya ta wannan sallah da za ka yi ta nafila ce ta farin lace? shi kenan ba wata niyya da za ka ce na waitun salatin laili ko kuma salatin kiyamun laili ko kuma ta Na tahajjud nafilatan sannan ka kabara babu wannan niyya a zuci take muhallu e muhalluha alƙalmu. sada ka zo za ka fara sallah ka ce Allahu akbar zuciyarka ta ƙuduri kana sallah dare kenan niyyar ka ta tayi Allah ya mu dace

إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس كالورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة جئت Na'am, Allah madaukake ya ce wa laƙad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Hakika mun aika da Musa zuwa wato da ayoyinmu da hujjoji bayyanannu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da waziransa ko ‘yan fadarsa fattaba'u amra fir'auna wannan waziran nasa ko ‘yan fadan fattaba'u amra fir'auna sai suka bi umarnin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid shi ko umarnin fir'auna ba a bisa hanya yake ba ba daidai ne ba ya kadumu ƙaumahu yau ƙiyama shi fir'auna zai wuce gaba ranar ƙiyama ya jagoranci mutanensa zuwa jahannama fa'aura da humun nara ya jagorance su zuwa gangarar da su zuwa wuta Allah ya tsare mu wa bi salwardul mawrud wato kir da magangara a ce ita ce jahannama wa utbi'u fi hadhihi la'anatan ويوم القيامة وأتبعوا في هذه أي في هذه الدنيا أولا دنيا زاء بيش دسئنوة شي فرعون دمتانا سكينا زاء بيش دلأنت ويوم القيامة دكما قوبة قيامة ما زاء بيش دلأنت دسئنوة بيس الرفد المرفوض واتو بيس الرفد المرفوض كل دا شوتاه ko kuma baiwa a ce za a yi ma mutum kyauta ta tsiniwa ko ta la'anta ƙari shi ne ribdo a ce an ƙara maka wani abu amma ƙari na la'anta da tsiniwa? tir da wannan ƙari da ake ma fir'auna to kamar yadda muka sani wannan sura tana kunshe da ƙisoshi na annabawa manzanni tare da su da abin da ya faru tsakankaninsu annabi musa shi ne kisa ta bakwai kamar yadda muka faɗi tun jiya mun faro tun daga annabi nuhu sannan annabi hudu sai annabi salih sai aka kawo annabi ibrahim da loi tare kaga biyar kenan sannan sai shu'aibu shida sai annabi musa shine na bakwai waɗannan kisoshi da aka kawo mana akwai manufa a cikinsu su ne nan Allah ya ce wa ma walaƙad arsalna musa bi ayatina Allah ya ce haƙiƙa mun aika Musa da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja wacce take bayyananniya wanda aka ba shi sanda aka ba shi hamatar shi tana haske kamar tokilai kaga wannan duk hujjoji ne bayyanannu sannan ga a taura da aka ba shi Allah ya ce mun ba shi duka waɗannan ne ila fir'auna wa mala'ihi ya tafi zuwa ga fir'auna da shi da jama'arsa in an ce mala makusanta kenan ko wazirai ko 'yan fada masu fada a ji wanda su suke tsora sarki a kan abin da suke so ko da shi da waɗannan mutanen nasu aka aika musa zuwa gare su amma da musa alaihi salam ya kira su maimakon su bi musa kamar yadda 'yan sihirin nan suka bar sihirin suka yi imani da allah suka bi shi su waɗannan fa'at ba'u amurka fir'auna su waziran nan nashi da 'yan fada sai suka bi umarnin fir'auna wato abin da ya ɗora su a kai mara kyau haka suka riƙa bin shi ido rufe wato ja ta zaizai kenan abin da duk ya ce sai su bi ko da ku sun san abin bai da kyau da sun riga sun allantar da shi shi yasa sai Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid shi ko al'amarin fir'auna umarnin fir'auna ba akan hanya yake ba eh ba wai abu ne na daidai ba ba shirya ba ce ɓatacci kamar yadda ibn kasir ya ce wa ma huwa jahalun wa zalalun wa kufurin wa ina al'amarin fir'auna jahilci ne ɓata ne kafirci ne kuma taurin kai ne wa kama annahum ittaba'uhu fi a wa kana wato maqdamuhum wa ra'isuhum kamar yadda ko anan duniya suka bi shi kawai ja ta zaizai abinda ya ce suke bi ko da sun san ba daidai ba ne sun allantar da shi to haka abin zai zama jagoransu gobe kiyama zai wuce gaba da su wato ainihin ilanari jahannama zuwa wuta jahannama gobe kiyama fa'auradahum iyaha ya gangarar da su zuwa wutar jahannama wa sharabu min hayadi wato ridaha je su ta kwankwada daga azabarta da ruwan azabarta haka za su je amma shi ne kan gaba walahu fi zalikal hazul aufar yana da rabo mai tsoka rabansa ya fi nasu domin shi ya ja su su kuma suka bi shi a baya to duk wanda ya sabbaba wata bata ya ja mutane kan bata wanda duk suka bi shi shi yana da kamasho a ciki in an je za a yi masa azaba to shi tashi azaba sai ta ninka shi yasa fir'auna ainihin azabar shi za ta ninka na sauran wanda ya ja ta bata saboda mai minal azabil akbar za a mai azaba babba kamar yadda Allah ya ce fa asa rasula fa akhadnahu akzan wadila wato fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma manzon nan Musa alaihi salam kenan Allah ya ce fa akhadnahu sai muka damke shi akhzan wadila dam kamul tsanani wa ƙala ta'ala a wani wurin Allah ya ce fa kazzaba wa'asa sun ma'adabara ya sharafa na da faƙala ana rabu kumul'ala haka Allah ya ba mu labari wato ainihin da fir'auna ya je mai da ayoyi da hujjoji fa kazzaba ya ƙaryata su wa'asa ya saba duk abin da aka ce sun ma'adabara ya sannan ya juya baya yana tafiya yana taɓarna a ban ƙasa fa hashara fanada yasa duk aka tattaro jama'arsa gaba ɗaya fanada ya sa mai ya shela ranar da 'yan sihiri kenan za su zo a tsarinsa a zo a kunyata musa alaihi salam faƙala a wurin ya ce ana rabu kuma al'ala ni ne fa ubangijin kuma ɗaukaki in ma da wani ubangijin to ni ne maɗaukaki Allah ya ce fa aka zahullahu na kala al'afirat wal'ula fa sai Allah ya damƙai ya kama shi sakamakon na kalar akhirati laifin shi wannan na ƙarshe inda ya ce shi ne ubangiji madaukaki wal'ula da laifin shi na farko da ya yi inda ya ce ma'alim lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta an bani ba malaman tafsiri suka ce shekara arba'in a kanin waccan magana da ya ta farko da ya ce ma'alim lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba an bani Allah ya bar shi ya jinkirta mai ta tabar gazar shi yana bannar shi tsawon shekara arba'in sai ya ƙara faɗin wannan ta biyu faƙala ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin kuma ɗaukaki daga nan ku Allah ya damƙai damƙa wacce take shi ke na aka gama da shi shi ne aka halaka shi a wannan ruwa da muka ji na tsufana Allah ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lallai cikin abin da aka yi ma fir'auna bahar maliya afwan a wannan ruwa na bahar maliya da muka karanta a baya Allah ya ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha lalle akan abin da aka yi ma fir'auna na halaka shi akwai abin izina amma fa ga mai tsoron Allah eh yayi dagawa ya gama kai duk inda zai kai na tabargaza ya nuna ya isa ya fi karfin kowa shine yake yadda ya ga dama ya kama ya sa a daure ya kama ya sa a kashe ya kama ya duk abin da ya ga dama ya ce Allah ya bashi duk ya gama sannan ran Allah ya damƙai ya shiga ruwa daga nan aka hada aka halaka shi to ne a nan wurin sai ake gaya mana a wannan ayoyin ya mu ƙaumahu shi zai wuce gaban jama'arsa shi zai jagore su jagorance su yawmal kiyama ranar ƙiyama inda ran da za su shiga wuta ya wuce gaba fa da humun nara sai gangarar da su wuce shi dama ɗan wuta ne yana gaba su kuma sun bi shi shi ya sa kullum ba a so ka bi mutane kan ɓata duk wanda ka san ba daidai yake ba tattara shi ka watsa da shi dawo ka bi abin da yake shi ne daidai abin da manzanni suka zo da shi shi ne daidai shi ke da hujja shi ke dalili shi ya sa a yau ba ka da wani wanda za ka bi sama da manzo sallallahu alaihi wasallam dan shi zo mana da shari'a shi ya zo mana da qur'ani shi zai cece mu shi ya zo mana da dukkan wata hanya ta gaskiya shi ya sa hanyar da za ka bi kenan shi ya sa ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi sabon suka cewa zai ƙi ya rasulallah sai wanda duk ya bi ne ya shiga aljanna wanda ya saba man kuma ya ƙi shiga kina shi ya sa al'umman manzo kofa buɗe take buɗe take hanya madaidaiciya a bi su mutanen fir'auna sun riga sun wuce labarinsu ake bamu a cikin waɗannan ayoyi shi yasa sai Allah ya munana abin ya ce wa bi salwurul mawrud fir magangara a ce ita ce jahannama inda za a gangara a tura mutane Allah ya tsare mu wa utbi'u fi hadhihi la'anatan a wannan duniyar duk sadda aka faɗi fir'auna da tsiyatakun da yayi sai ka ji an ce Allah ya la'ance shi kaga a nan duniya haka za a yi ta mai shi yasa kullun shuka alheri dan uwa ko ka mutu sai a ci tuna ana cewa Allah ya ji kanka ya saka da alheri in ka shuka sharri ka tafi ka mutu duk sadda aka ga shari sai an tuna ka inda tsinuwa ne a tsine ma shi sa kullum wannan rayuwar ta mu shuka alkhairi ka shuka alkhairi ko bayan mutuwar ka sai alkhairin ya bi ka za a yi ta maka addu'a in ya'yanka ne a yi ta masa addu'a ai kaza kaza mahaifinsa ya kaza mahaifinsa ya kaza amma ka yi sharri ka shuka sharri ka bar barna a ban ƙasa duk sadda wanda ka cutar suka tuna ko 'ya'yansu ko jikoki sai sun tsine maka haka aka yi ta mafir'auni shi sa Allah ya ce wa utbi'u fi hazihi ai fi hazihi dunya la'anata aka rika bibiyan sa shi fir'auna da mutanansa su na kenan manya manyan wazirai miya miyagu kenan wanda ya ce wai wai ya gina mai gini ya je leƙo ma ubangijin Musa yana sama ko to gina man gini mai tsawon je leƙo gano shi saboda saboda tsantsa kafirci to dukkan sa Allah ya bibiyi da tsinuwa tun a duniya Tun mutanen arziki za su tsine masu wa yau qiyamati kuma da ranar kiyama mala'iku za su tsine masu an saka su wuta sannan yi ta dandana musu azaba kuma tsinuwa kullum tana kan so shi yasa sai Allah ya ce bi isar rifdul marfu tir da ƙari irin na tsinuwa ƙari da kyauta wanda za a yi mai irin wacce aka yi ma fir'auna za a sa shi wuta sannan kuma an mai ƙari da tsinuwar duniya da ta lahira ƙarin da aka yi mai ike nan sa Allah ya ce tir da irin wannan ƙari aita goma shi mai kyau shi ne a ce kamar yadda yan aljanna za su shiga aljanna madalla da su bayan nan kuma za su ga ubangijinsu ganin ya fi daɗi shiga aljanna daɗi amma shi fir'auna in ya shiga sai kuma a bibiye shi da tsinuwa sannan kuma da la'anta duniya da lahira Allah ya tsare mu da kafirci na mai Allah ya ce نعم na'am Allah madaukaki yace zalika min na qura naqsuhu alai wannan labarai ne muke wato muke baka muke labarta maka su daga labarin alƙaryu na ƙusuhu alai zalika min anba'il qura wancanan ka kisoshi da muka ji daban-daban min anba'il qura labarai ne na alƙaryoyi na ƙusuhu alaika muke kasanta maka su wato muke labarta maka su minha qa'imun wa hasib daga cikin su akwai wanda kufaifan su na nan da sauran gugudin su qa'imun wa hasidun kuma daga cikin su akwai wanda suke shararru babu su a ban kasa kama ka ce an girbe su kenan wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum yayin da azaban mu ta zo masu da halakawan mu ba mu zalunce su ba inji Allah walakin zalamu anfusahum sai dai su suka zalunci kawunan su fama aganathum fama aganat anhum alihatuhum allolan da suka riƙa ababen bauta suna bauta masu ba su wadace su da komai ba lokacin da azaban mu ta zo allati yad'una min dunillah wanda suke kira ba Allah ba min shay'in ba su wadace su da komai ba dan ba su kare su ba lamma jaa amru rabbika lokacin da al'amarin ubangijinka ya zo umarnan ka na a halaka su wannan gumakan ba su kare su ba ba su amfanar da su da komai ba wa ma za zaduhum ghayra tatbib ba abin da suka ƙara masa sai halaka domin sun sake su sun saki Allah sun je sun kama su su ko kama su ƙarshe ba abin da za su sabbaba musu illa halaka kawai da aka tattara wancan ƙisoshi duk da aka ba mu labari a cikin wannan sura shi ne manzo sallam inda shi aka sauka da Qur'anin mu kuma muke cin arziki shi nan muke karantawa shi ne sai ake labarta masa cewa ka sani fa zalika min anba'il qura wancanan ka da muka gaggaya muka labura ne na alƙariyu daban-daban wanda suke abinda duk muka baka labarin nan wato na ƙusuhu alaika muke labarta maka su muke kasanta maka kissar su ba ka lokacin da abin ya faru duka gaibi ne ka duba tsakanin annabi Musa da manzo al'adawa da manzo samudawa da manzo annabi Nuhu shi karan kanshi ku duba nisan kowane shekaran amma dai aka tattaro aka ba mu labari cikin ƙwar'ani kuma haka yake tabbas ne shi ne ake gaya ma annabi nan ni'imar da Allah ya masa mu ma ni'imar da Allah ya mana al'ummarsa wancanan ka labarai ne na alƙaryoyi da muke ba ka labarinsu min ha ƙa'imun kai daga cikinsu akwai wanda ƙa'imun har yau akwai sauran wato ainihin ɓangorin gidajensu gaya muku adawa kenan wanda adawa da iska aka halaka su ba da tsawa ba ba da ruwa ba iska ce ta zo gaba ɗaya ta gama abin nan ko? eh rihin sarsarin akiya iska ce ta zo aka halaka su suka zube gaba ɗaya kamar ka ce wata gonar dabino a je a sare ta duk ta kwanta haka haka yi masu amma kuma kufaifansu suna nan wanda suke a ariyar masu kewaye su mai da wurin wurin ziyara wurin wato 'yan tourism suna zuwa wanda na gaya mana a baya shi aka yi ma an kaje wurin wani dalili ya kai kauce da gudu shi ne Allah ke gaya mana wasu hayyar kufaifan suna nan sannan wa hasidun da kuma wanda suke an share su kamar mutanen annabi sale ba su ne samudawa ba da me aka halaka su da tsawa su aka kwaran kwatsame su da wurin gaba ɗaya mutanen annabi ludu ba garin gaba ɗaya aka ci ba aka hirgitse ba kaga ba abin da zaka je ka gani kiran haka na annabi nuhu ruwa ne ya haɗe sama da ƙasa aka share su ba za ka gani hmm? shine Allah yake wasu na nan an bar su don su zama izina amma fir'auna ko da aka halaka shi a teku sai da aka tsame shi aka aje shi shi ma kuna ayatan Allahu akbar wannan fa Allah yana yin abin da ya ga dama ne kawai dan ka san Allah shine Allah wancan ga yadda aka yi masa haka Allah ya so an share su babu su ba labarin su kufan nasu ma babu wasu kuma an halaka su amma kufan na nan dan ya zama izina da wa'azi an halarta mutanen shi an tsame gawo shi an aje ta wai ko 'yan baya za su sami darasi sai Allah ya cewa ma mu ba mu zalunce su ba duk abin da muka yi masa nan da kuka ji labari na darakake su da sako masu azaba iri-iri ba zalunta su muka yi ba dan katin a yi masu sai da aka aiko masu da sako sai da aka tura masu da manzo da sako ku yi kaza ku bakka za ku bauta ma Allah shi kadai ku daina tauye mudu ku daina fashi da duk aka yi musu wa'azi shi sa a dunkule aka ce ba fa Allah ya ce ba zalunta su kai ba kada wani yau kajiri wani ran nan yake tambaya wani wanda ya ma ya rida an ce ya bin ma musulunci gaba daya wai wai me yasa Allah tun da shi ai duk bayan sa ne me yasa yake sa wasu sai sa su aljanna me ma yasa wasu ma suke ba mashi ba daidai ba kaga wannan yana wato kwashinin din Allah yake kenan wanda ke da wannan ina imani ta tare da shi Allah yana yin abin da ya ga dama ne da halittunsa da bayansa amma ga abin da muka ji yanzu wa ma zalamna ba mu zalunce su ba kuma ka je ka karanta ƙur'ani ka ji kakaf duk inda ka ji an halaka mutane da dalilin halaka su kafin halakawan sai an yanke musu hanzari, sai an yanke musu hujja sai an aiko musu da saƙo haka har yau har gobe duk abin da kaga ana yin nan na ba daɗi yankan hanzari ne gaba ɗaya mutane ana musu wa'azi suna ji ko za su gyara ko za su abin nan ko sai Allah ya ce walakin zalamu anfusahum kawunan suka zalunta da yin shirka da kafirci da ƙetare iyakoki da ƙareta manzanninsu sai Allah ya gaya mana ma irin abin ya ce fa ma a ganat anhum alihatuhum ai gumakansu allolan da suka riƙa suke za su cece su za su kare su ai su wadace su da komai ba allati yad'una min dunillah min shay'in wanda suke bauta ma ba Allah ba su kare su da komai ba ka dauka mutanen ainihin fir'auna lokacin da azaba ya zo ba shi suka mai Allah ba to da ruwan ya zo zai haɗe fir'auna ya zo ya hana ruwan ya haɗe mutanen annabi nuhu kuma ka suke bauta su ya gusa su ya uka su nasar sadda ruwan ufa ne ya taho zai haɗe su wannan gumakan sun zo sun hana ina zige ma ana magana mai rai ma ya tafi balle gunki ice sassaƙi dukkan in ka biyo tarihin su waɗannan ababen da ake bauta ma waɗin yadda Allah ya ba mu labari a nan fama aganar anhum alihatuhum allati una min duni llahi min shay lamma jaa amruna lamma jaa amru rabbik lokacin da umarnin ubangijin ka yazo cha za a halaka su mutanen annabi lubu da ya biya ya gaya ma annabi ibrahim ga abin da za a yi masu ko aka zo aka gaya ma lubu a lokacin allolan su zo su hana garin mana daga shi sama sun yi ya jama'a Allah shi ne Allah wannan duka aka gaya ma annabi an gaya mai wannan labarai ne don su zama mu wa'azi a gare mu ya ka cewa ma za mu gaira tatbi ai allolin ma ba abin da suka kara musu sai kara ɓata. ah to ba su ba su ba isar annabi yunus da muka karanta da ku kun ji mun sako hiji cikin jerin wanda aka yi halaka me yasa saboda su da aka yi masu wa'azi aka nuna masu ga azaba nan ta darka ko nan suka koma suka tuba suka bar abin da suka zo suka yi imani ba an basu ba ba kun ji halaka su shi ke nuna maka Allah ba a zalimin kowa ba wanda duk kaga an taɓa yayi ba daidai bane kaga shi yasa amma su da suka bi gumakan suka ƙi sakin su ba abin da gumakan suka tsara musu sai halaka tatbib daga kalmar ce ta tabba halaka kenan ko wacce aka gaya ma abu lahab tabbat yada abi lahabin wa tabba to ita ce anan tatbibin eh wa ma zadahum ghayra tatbibin me Allah ya ce Hmm. na'am Allah madaukaki yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka nan dai wato kamu ko damƙar damkar ka take idza akhadha alqura idan ya damki wata alƙarya wanda ma abutanta suke banna wa hiya zalimatun alhalin tana azzaluma wato ta in an ce zaluma ita kanta alƙarya ita ce ko jama'a ciki jama'ar ake nufi kenan Allah ya ce inna akhzahu alimun shadid lalle da mu karsa shi ubangiji lalle alimun mai radadi ce shadidun ko mai tsanani ce dubi yadda Allah ke mana bayani abin da yayi aka biyo ana daɗa sassafa magana ana daɗa tattace ta dan ka san Allah shine Allah eh wa kazalika akhdhu rabbika haka nan kamun ubangijin ka yake haka nan damkar ubangijin ka take idza akhadha alqura wa hiya zalimatun idan ya damki alƙarya lokacin da take zalunci duk alqaryon nan da aka halaka adawa samudawa mutana annabi ludu mutana annabi shu'aibu duk ba zalunci ce ba na farko babban zalunci shirka suna hada Allah da wani na biyu suna barna barnar da ake so a hana sun ƙi. to dukkan su ba wanda aka halaka sai da suka zama azzalumai shi yasa Allah ya ce riƙon damƙar ubangijin ka ga gari idan ya danki alƙarya sai da take azzaluma inna akhdahu alimun shadid damƙar damƙa ce mai raɗaɗi mai kuma tsanani dan ba wanda yake kuce ma Allah shi yasa wani hadisi ingantacce hadisin Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yamli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu haka manzo yace cikin hadisin bukhari da muslim wato ainihin manzo sallallahu alaihi yace inna allaha la yamli lizalimi lalle Allah yakan yi jinkiri ma azzalimi hatta idza akhadahu har radda ya damkai lam yuflithu to kuma ba zai kuce ma Allah ba ko ka duba da zuma ka ji cewa fir'auna tsakanin kalmar shi ta farko yace ba ku da wani Allah in ba ni ba da sadda ya ce ni ne Allah kuma ɗaukake shekara arba'in wannan ba cikin tala aka mai ba ya ta abin da ya yi sannan da ta zo shikin aka damƙai haka duk abin da azalumai suke yi kada wani azalumi tsammanin wai ya fi ƙarfin Allah ne Allah ba zai iya damƙar shi ba ba zai iya halaka shi ba wallahi babu shi a ban ƙasar nan duk gaba ɗaya Allah in ya so halaka ku dubi lissa tsunami nan da wayanmu da komai tsunami da aka yi je gefen teku aka yi ko hotel ake ta saban Allah ta gaza ake ta Allah ya aiko da taguwar ruwa iska aka rasa daga inda take ba ta tsaya ba da ta share waɗannan gidajen gaba ɗaya ta ragargaza su akwai wanda ya iya hana ta a wannan technology na wannan zamanin amerika ta aiko ta ce iska ke dakata ko faransa ko rasha wannan masu takama ko china yanzu akwai wata sai, iska iskar ba ta tsaya ba da inda allah ya so ta tsaya ta share gidajen tas inda ake gaza ake ɓanna har yawan allah ya so halaka mutane dandanan nan zai halaka su kamar tsaftawa ido ne ko ba haka yake ba ne hmm? ai ubangiji malam ka ji tsoron allah shi yasa in ka ga an bar wanda aka bari su sakin talala ne Mai kamar take ba wai ya fi ƙarfin Allah ba ne kawai Allah ƙyale shi ya abin da ya ga dama sannan a damƙai ko a nan ko kuma gobe ƙiyama don ko bai mutu ba ai ko ba har kashi da azabar ba mutuwa ba za ta zo mai ba za ta zo mashi yanzu manya-manyan kafiran duniya da aka yau ina suke irin su reagan irin su manya-manya wanda suke irin duk manya nan yau ina suke duk sun mutu sun tafi lahira kuma za su je su game da gamansu Allah ka tsare mu ne Allah ya ce نعم na'am Allah madaukake ya ce inna fi zalika la'aya liman khafa azab al-akhirah lalle cikin labaran nan da ake bamu isoshin nan da aka bamu la'aya akwai aya akwai aya amma gawa liman khafa azab al-akhirah wanda yake jin tsoron azabar lahira dama ya imani da za a tashi za a yi hisabi akwai aljanna akwai wuta ya yadda da wannan to fashi zai sami izina da wa'azi game da abin da muka karanto kwanakin da suka gabata eh inna fi zalika la'ayatan liman liman khafa azab al-akhirah Allah yace zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud zalika yawmun to zalika yawmun majmu'un lahu an-nas shi wancan yini da ake magana na ranar lahira shine yinin da za a tattara mutane a cikinsa kakkaf na farkonsu da na ƙarshe kuma wa zalika yau mu mashhur wannan yini ne abin halarta kowa da kowa su ya halarci shi Allah ya ce wa manu akhiruhu ba fa ma jinkirta shi shi wannan zuwansa illa li ajalin ma'adu sai don wani ajali da muka ajiye kayyadadde abbatacce shi yasa kawai har yau ake ga bai zo ba yau ma ya aki fafaranar ranar da ya zo wani la ta na sun illa bi izini rai ba ta isa ce magana ba rai ba ta magana sai da izinin ubangijinta wa minuhun shaƙiyun wasa e a wannan rana mutane za su kasu biyu e minhum fa minhum shaƙiyun a cikin mutane a ranar akwai taɓaɓɓe halakakke ne wato shaƙi kenan wa sa'idun sannan akwai mai arziki mai rabauta ɗan aljanna kenan Allah ka samu cikin su ada rubiyar da ƙur'ani ke bayani dalla dalla dalla dalla amma liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid sai fa wanda aka jefa ma imani a zuciya shine yake gane ƙur'ani amma an babu kawai ji kake shi fi sha kawai ba ma ka fahimta me ake faɗi sai ta faɗi kawai ba ka fahimta ma ka duba yadda ake ta faɗi inna zalika zalika zalika an faɗe ta wajen suna wai ana ihalaka ne rifarin ɗinka ake zuwa ga ababen da suka wuce na kisoshin nan ka tuna ba yadda aka yi da wannan kafiran ba ba su gagari Allah ba to ne nan ma ka ce inna fi zalika la aya akwai aya cikin ababen da muka karanto amma liman khafa azabal akhirah ga wanda yake jin tsoron azabal lahira hmm? kuna ganewa a cikin halakawar da aka yi makafirai da kuma taimakon da aka yi annabawa da tseratar da muminai da aka yi ibini kasir ya ce la'aya, aya akwai aya domin isar in duka tattaro ta za ka ga ai kafirai dai an halaka su ko ba haka ba ne sannan annabawa da suka zo da saƙon allah ya taimake su don babu abu mai daɗi maƙiyinka wanda ke neman ya halaka ka kaga an halaka shi akan idanka ba abu mai daɗi irin wannan kai kai yaƙi ne ma ke halaka ka ne ma ke ɓatar da kai akan idanka aka halaka haka aka yi mu mutanen annabi nuhu akan idan shi aka halaka su gaba ɗaya haka aka yi adawa aka yi wato annabi wannan hudu ko haka na annabi salih samudawa haka aka yi musu annabi luɗa haka aka yi da akan irinsu aka halaka mutanensu to shi yasa sai aka ce la'aya ai akwai aya babba eh ya ka ce wato ainihin shi yasa Allah madaukaki ke cewa akwai izina kamar inda Allah ya ce inna nansuru rusulana ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu tabbas za mu taimaki manzannin in inji Allah sannan da wanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da kuma masu shaida za su tsaya ranar da za a tsayar da mutane da annabawansu da za su yi musu shaidar kiran manzanni eh a nan duniya Allah na taimakon bayan sa muminai zai taimake su kuma gobe kiyama ma haka saboda haka ƴan uwa sai mu lura da irin waɗannan ayoyin eh mu lura da abin da ake faɗa mana in an ce akwai aya akwai aya ga wanda aka liman khafa azabul akhirah ga wanda yake tsoron azabar lahira yasa muke tambaya yau wasu da suke awar musulunci amma suke aikata ayyuka na gaza na ɓarna na shirka an ya sun yadda da wannan tashin kyama suna da wannan kalma da aka ce liman kafa azabar akara sai yadda akwai azabar lahira za a tsaye da su za a yi hisabi akwai wuta za a saka su inda sun yadda za su yi ta gaza da suke kun san wasu akidu suna nan sun fito yanzu in karin ma samu Allah din ake eh Allah ma karan kanshi a ce ma da shi a ba yadda ba in kana magana duniya ne kawai komai haka ya kanshi kawai saboda haka kai shakatawa ka kai abin da ka ga dama kaga mai wannan akida wani irin ta'addanci ne ba zai ba wani rai ne ba zai ɗauka ba wani irin jini ne ba zai zubar ba tunda yana da aƙidar ba Allah ba hisabi ba wani tashi in an mutu shi kenan shi za ku ke gaban na cewa ban ƙasa ka ah, mutu yana da aƙidar kawai duk abin da ya yi banza kawai shi kenan ta sha bai yadda da za a yi hisabi ba wallahi hisabi sai an yi shi sai an hisabi wanda duk aka zalunta aka cuta sai Allah ya saka masu saboda haka ya ƴan uwa mu lura da ayuna Allah ya sake ta zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ta kiyama ita ce fa da za a tattara mutane gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatarsu haka Allah ya ce yawmun majmu'un lahun nas wani kasir nan ya kare mu ya ce wato ainihin rana ce da za a tattara mutane kakkaftin su gaba ɗaya kamar yadda wata Allah ya ce wa sharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tattalo su gaba daya ba za mu ba daya makale a wani wuri ba ba makalewa ba boyewa ba gujewa babu inda zaka tafi kasan yanzu duniya ne da take ko da an matsa maka nan kai ta za he ka balle he kai visa ka tafi can kasa za ka ake international visa yana da ba ma visa ba ɗan ƙasa ma sai je a bashi ya zama ɗan ƙasa tun da ya zo da kuɗi ya saci kuɗin al'umma ya zubar da jini ya ɓanna to ku zo mu za mu ba shi mafaka to a can babu rana ce da Allah ce falam nu gajir minhum ahadan ba za mu bar wani ba a cikin a ranar duk za mu gama tattaro su wa zalika mu mashhud Allah ya ce har yau aka sake ma zalika mu mashhud wancan yini na kiyama da zai zo kake ganin shi kamar nesa ai rana ce wacce take mashahudin ibn kasir yace azimun wato ainihin tahduruhu mala'ikatu wa yastami'u fihi rusulu wa tashiru al-khala'iqu bi asrihim min al-insi wal jinni wal tayri wal wuhushi wad dawabi wa yahkumu fihi al-adilu allazi la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasana yudha'ifha abin da ibn kasir ya kare mu da shi kenan yace rana ce mai girma yammu mashhur mashhud daga shuhud ne kowace ya zo wani nan da za a taru ranar tashi kyama mai girma mala'iku za su halarto a ranan duk Allah zai kawo su sahu sahu waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo mala'iku sahu sahu sannan wai tamiu fi rusul duk manzannin nan da aka aiko a ranar da za a tattaro su wata shirul khala'iku da a tattaro halittu gaba ɗayansu da asirihim kwansu da kwarkwatarsu minal insi wal jinni na mutane da aljanu waɗairi da tsuntsaye shi da namun jeji wadda wazi da sauran dabbobi na gida da wa duk gabatsayin halittu sannan wa ya hukuma fihil adil mai adalci ya yi hukunci tsakaninsu ba nan duniya ba a yi hukuncin sai a ce a ɗaga kotun kaza kotun ta ce bai ba a sake kaiwa kaza daga nan shi kenan aurara hukunci ce bai ba akwai kotun koli ne a can inda za a kai wanda zai hukunci shine waya hukuma fihi al-adil allazi la yazlimu misqala dharratin wanda baya zalunta daidai da kwai zarra in kai na alkhairi zaka ga kayanka in na sharri zaka gani ko zai gani Allah ya tsare mu duk za a tattaro su a wannan rana wataƙila wani ya ce tuwon zai za a yi tun awwali na wal'afiri na wannan halittu mutanen kano ma kawai ga sunan sun cika gari ya za a iya tattaro su ga wanda suka mutu ya ɗan uwa kamanta Allah cewa yake ai kawai Allah ce fa inna ma hiya zajaratun wahida fa izahum bisahira zajaratun wahida tsawa kawai ɗaya za a yi ba wacce za kuta shi kai zo waye wannan waje ma kawai tsawa ɗaya za a yi faizahun bin sahira kwatsam dai ya ga mutane a filin kawai duk sun hallara da na farkon da na ƙarshe gaba ɗaya haka za su fito faizahun bin sahira haka Allah ya ce ko tsawa ɗaya Allah zai shi ke nan kowa a maimai da rai shi a tattaro su a kawo su wuri guda haka Allah ya ce ko eh, mutane suna wani ya ce to ai yanzu dai kiyama nan ana ta faɗi za a yi eh innahu raunahu yarawnahu da wani rahu. mutane jahilai wanda suke ba su imani da kiyama suna ganin nesa take wasu ma suna karyatawa Allah ya ce wani rahu ba'ida a ƙariba mu muna ganin ta tana nan kusa ai kamar yau ne a'a ba a mutuwa ne ta wannan mutuwa ba alama ce kuma za a mutu gaba ɗaya kuma za a tashi ba ya ɗan uwa ya kamata mu gane wannan ayo da ake karanta mana wa'azin da ke cikin su ba an bane an gama gaya ma annabi kisoshi aka zo ana samari. wannan tashin kiyama lallai mu tabbatar zai zo yaddan mu da ita shine zai samu mu tai shiga taite mu mu shirya duk abin da kaulin mu da fi'ilin mu ya zama mai kyau me mu furta mai kyau me mu aikata mai kyau tunda in ba haka ba sai an tambaye mu Allah madaukaki yake ba mu labari ce wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dudin ba ma jinkirta tashin kiyama sai saboda wani lokaci ƙayyadadde ambatacce da Allah ya faɗi lokacin za a yi tashin kiyama kuma Allah baya saba da kawarinsa ko za a saba ne ba za a saba ba wannan lokacin da Allah ya yi za a yi tashin kiyama 'ya'yan adam da aka yi sai an haife su sai an gama haifuwarsu za ku wanda ba haifa ba dan ba gama haihuwarsu ba to ba za a yi tashin kiyama ba kowa kuma sai ya yi abin da aka kaddara mai inna zai kuma me kake gaggawa kai dai shiri mana kai mu shirin ranar dan yanzu mutuwar ka ta zo aikata ka kiyama ta tashi saura kuma ta biyan saboda haka ɗan uwa mu tashi mu shirya mu kula da ayoyin nan yau ma ya aki sai Allah ce ranar da za ta zo ita kiyama ɗin la ta kallamu nafsun illa bi izini rai ba ta magana sai da izinin Allah ba wanda ya isa ya zo ya ce ni ne wane ni ne kaza sarki kaza mai mulki kaza a ni ne honorable kaza ni ne excellency ba ba wanda ya isa magana a rana eh kowa ranar ta kan shi yake yi eh kamar yadda wasu ayar suka zo wato yawma ya'ti hadha al-yawmi wa huwa yawm al-qiyama la yatakallamu ahadun yawma idhin illa bi izinillah. a wannan ranar ba wata rai da zake magana sai da izinin Allah kamar yadda Allah ya ce a cikin suratun naba wato yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba ya koma ruhu ranar da mala'ika jibrilu zai tsaya wal mala'ikatu kuma da sauran mala'iku saffan hudubi dan Allah ko dan fareti nan da ake ma shugabanni ya kuke gaske fasa kai daga ana fareti na ana buga ƙafa lokaci guda ɗaga ta ɗaga bindiga ai waye sai kaga yana fasa kai wannan fadan adan ne fa mai kashi a ciki da an yi awa goma sha biyar bai zaga ba ba ba wali ba waye ba lafiya shi yake ma wannan sai kaga yana to wancan ranar kiyama mala'iku za zo sahu-sahu mala'ika jibrilu da sauran mala'iku haka Allah ya ce saffan la ya takallamuna a ranar ba wanda yake sai magana kowa shiru illa man azina lahu rahmanu sai wanda mai rahama yayi mai izini wa qala sawaban shi ma zai faɗi daidai zai faɗi a ranar ba magana ƙarya ba magana faɗin wata magana sai wanda Allah yake so abin da yake daidai shi zai faɗi bisa izinin Allah a wata ayar can cikin suratu ɗaha mai Allah ya ce shaye wa khasha'atil aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa wa khasha'atil aswatu lirrahman saututtuka da a ranar za su rankwafa ga mai rahama ranar kowa ba wani mai ihu mai raki mai daga sauti babu eh fala tasma'u illa hamsa tashin kiyama matakai ne wuri-wuri ne ba abin da za ka ji ta irin tafiyan nan ana tafiya sam sam sam sam kowa ta kan sheki kawai ba magana ina babata ina babana ina matata da kullum ri'in yau izin sha'anuhu yahu ne he ya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah wannan ranar kiyama kenan wala ya ta kallamu kamar da ya zo cikin sahih bukhari wato hadisin shafa'a dogo ne wala ya ta kallamu yau mai izin illar rusul wa da'a rusul yawma idhin Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim eh ba wanda zai magana a ranar sai manzanni sun kuma roƙon Allah za su tai abinda za su gani ranar da tashin hankali da firgici sai su ta ce ma ubangiji ya ubangiji sallim sallim Allah kubutar Allah kubutar da mu sallim sallim aminci aminci ya Allah su za su ta roƙon Allah ba wanda ya sai magana shi aka fassara waccan ba wanda zai magana sai da izinin Allah shi kuma daidai zai faɗi ya jama'a wannan rana tana nan za ta so amma ya mutane nema suke su kangare su bushe zukatansu kaga ana nema a zama wani yanayi na daban sai aka ce ita wannan rana yadda take a ranar mutane za su kasu kashi biyu faminhum shaqiyun wasa ido. akwai shaqiyai yan wuta kenan kangararru wanda suka taɓaɓɓu a nan duniya duniya su da suka zo ba ta amfani su da komai ba a ranar wasu za su zama haka shine aka ce shaqiyun aifan min ahalin jam shaqiyun wa humsa sa'idun wannan taron tashin kyamar da za a yi na gaba ɗaya to sai aka kashe biyu akwai wato taɓaɓɓu su ne ‘yan wuta su ake kira shaƙiye sannan fariƙun filjannati sannan kuma akwai fariƙun filjannati wa fariƙun fil a cikin suratul shura haka Allah ce. wani ɓangaren suna cikin aljanna Allah ka kamu ciki a fariƙun fi sa'iri kuma wani ɓangaren suna wuta za su tafi Allah ya tsare mu Ka kaga kinan za a kashi biyu to tun anan ne yau za zaka ta ƙoƙari ɗan uwa Ka ga cewa kana cikin su a da eh kamar yadda wato ainihin dukkan hadisai suka nuna wannan da ƴan uwa sai mu tsaya mu dage wato ainihin ya zo cewa wato su ilakin nabi sallallahu alaihi wasallam ko yace ce sa'altu kamar yadda ya zo daga umar ɗan haɗaf ya ce lamma nazarar famin hun shaƙiyun wasa'i yayin da wannan aya ta sauka ranar kiyama akwai shaƙiyai akwai kuma masu arziki umar ɗan haɗaf ya ce sai na tambaye annabi sadda wannan aya ta sauka sa'altun nabiya faƙultun sai na ce ya rasulallah ya manza Allah fa'alama na amalu to wayanzu akan me za mu yi aiki ala shay'in ƙadi faraga minhu am ala shay'in lam yufrag min a wani abin za mu da an gama kawai mutane kashi biyu za su kaso yan wuta da yan aljanna yanzu to mun wani na an rubuta cikin lawal mafus haka me yake fa qala sai annabi ce ala shay'in qadi faraga minhu ya umar ko fariga minhu ya umaru wato wajarat bihi al kalamu walakin kullum muyassar lima khuliqa la mun karanta wannan hadisin sai ya umar eh ai za ku yi aiki a kan abin da aka ɗin riga aka hukunta aka aka kuma rubuta alƙaluma na ƙudura suka gudana a kai suka ja suka yi rubutu a kai duk a kai ɗin da za ku tafi shi ya sa ma walakin sai dai kullum muyassarun lima kulikala kowa a nan duniya zai zama muyassarun abin horewa ne lima kulikala hu ga abin da aka halatta da shi ba ku gane hadisin ba ba ku gane ayar ba ko ah, an ce mutane za su tafi wasu wuce wasu aljanna wasu shakke wasu haka yake tincin launin mabuz an raba to sai mara ce to akan me ma za mu yi aiki kamar shi kina aiki mutum dan wuta dan wuta ne ai ba za a canza ba dan aljanna dan aljanna ne me aikin da zamu yace ai ko za ku yi aiki akan abin da aka rubuta ne akan shi za ku ta aiki saboda kowa abin da aka rubuta mai ɗin shi za a yi sare mai ta aiki har ya je ci masa yanzu kun gani ɗan wuta ba yadda za ka yi rubuta mai ɗan wuta ne za ka yi ta wa'azi ka yi ta faɗi yadda ka san iska yanzu wannan kafiran na duniya wannan technologin na duniya hannun wa yake ba ƙara imani yake ma bawa ba sau suna ƙara masu sai ya za ka yi an rubuta musu halaka haka za su yi ta abin da za su yi ta yi har su je su cimma abin da aka rubuta masa a talawar mako haka kuma ita aljanna wanda aka rubuta masa ita su ma mai aikin yan aljanna imani da ayyuka na kwarai sai su ma su ta aikin su ta yi har su je su cimma aljanna yanzu kun gane kinan ba ce ka naɗa hannu yanzu ka ce to yakin da haka ne ni shi ke yanzu a'a kenan baka fahimci karatun ba a yanzu ne da ka ji karatun za ka tashi ka ƙara aiki da mai ake shiga aljanna da imani da mai ake shiga aljanna da ayyuka na ƙwarai biyayya ga iyaye kyautata ma al'umma yan yi kaza yi kaza yau a gama wannan kai wannan ko kwanan nan muka goma biyu an ta sadakoki a ciki an yi turawih yanzu kuma an zo ana me tahajjud yanzu kuma sai ka je ka kwanta me za ka yi ƙarawa za ka idan da awa biyu awa ɗaya ke za a biyu za a tsaya haka an ƙara kenan idan sadaka kake sai ka ƙara iyayenka kake kyautata ma ka ƙara hmm? bin Allah kake sau da ƙafa ka ƙara har sai ka cimma ita wannan aljanna ɗin domin kowa an za a yassare mai ya ta abin da aka halicce shi da shi a halitta ka dan aljanna to sai a yassare maka aikin aljanna sai kai ta yi shi ya sa yanzu ba yadda ka iya wai ka ga mutane wasu an yi an yi su gane gaskiya sun an yi an yi sun kangare sun fantare kuma ana nan tare da su sun zama musiba cikin al'umma saboda haka abin yake sai mu ta ma Allah godiya Allah ka samu cikin su ada Allah ka samu cikin wanda za su shiga aljanna kamar an nuna mana lokaci tun zo wannan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya mana taimako an ce akwai cikin da ya taimakon da ake nema na wajen 300 nan da wani abu wata baiwa Allah ta ji ta aiko da dubu hamsin cewa a dai ci gaba da abin da za a saya na kayan wa'azi Allah ya saka mata da khairi Allah ya sa mata a mizani Allah ya yawaito mana irin su mata suna nan da yawa kila isan masu da sako ne ba a yi amma suna da san alkhairi kuma suna san lada shi yasa aljanna dama ta maza da mata ce gaba daya ta wanda suka yi aiki ne maza da mata su za su shiga aljanna Allah ka haɗa mu da su gaba daya cikin aljanna rabbana eh yawa akwai dan uwa da yake zuwa karatu shi ma babansa ya rasu a jajiya ya rasa mahaifinsa yake neman addu'a ko Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makoma zuri'arsa da ya bari Allah ya masa albarka duk magabatan mu Allah ya gafarta masu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce makoma Allah ya wasa kabarin su kuma Allah ya samu cika da imani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب